A saboda yanayin karatuwar aikin hajji, shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa, ganin cewa aikin hajjin ya karatu. A yau ma cikin yardar Allah, Malam zai tsora daga inda muka tsaya. نبينا من مكة حبيبي نوره سطع في المدينة to sannan ana so alhaji lokacin da yake tafiya za shi wajen jifa ya yawaita talbiya saboda ya kusa gama talbiya to ya yawaita ta ya ta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik har ya isa akwai wani wadi muhassir shine inda aka ce an halakar da masu wanda suka zo dinan za su rushe ka'aba to mu ji ya je gurin ya ƙara sauri hmm. ha gani amma ba tare da ya tunkuɗa wani ko ya bige wani ba to sai ya wuce wannan guri ha zuwa lokacin da mutum zai isa wajen jifa to idan mutum ya isa wajen jifa ko inda za a yi jifa ayyukan da ake a waɗannan rana guda biyar ne jifa yanka aski dawafi sa'ayi eh, mai tamattu'i kenan da shi zai sa'ayi biyu amma kamar yanzu waɗanda yake mai kirani shi kaga idan ya riga ya yi dawafi ya yi sa'ayi kawai dawafi zai yanzu ba sai ya sake sa'ayi ba idan kuma da ya zo kawai dawafi ya yi to sai yanzu kawai sai ya yi dawafi ya yi sa'ayi so da haka shi zai dawafi biyu sa'ayi ɗaya shi ko mai tamattu'i zai yi dawafi biyu dawafin umara da ya zuwansa da kuma dawafin haji kuma zai sa yi guda biyu sa'ayinsa na farko na umara ne wannan kuma da zai sake yanzu hmm. na aikin haji ne alhaji ya isa zuwa mina abinda aka fi so ya waɗannan ayyukan guda hudu a jere ga yadda suke na farko shine daga nan zai yanke talbiya wato labbaika Allahumma labbaika da yake cewa in ya iso wajen jifa sai ya tsaya haka ko in ya jifan ko kafin ya fara jifa. Wadda hadisi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu da yake cewa Usama ya kasance yana goye a bayan taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Arfa zuwa Muzdalifa. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake goya Fadl dan Abbas daga Muzdalifa kuma zuwa Mina. kowannen su yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana talbiya har sai da ya jefi ko kuma sai da zai fara jifan akaba wato wannan abu da za a jefa guda ɗaya babbar jamra da za a jefa guda ɗaya a wannan rana an kira ta akaba jamratul akaba abinda akaba yake nufi shine hanya da take tsakanin dutse da hanya duk wata hanya mai kwazazzabai balaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba to sai aka dauki wani aiki mai wahala ma wanda ba kowa ke iya yin sa ba sai wanda ya dage hmm. ake kiransa akaba to kuma hanya da take tsakanin dutse da dutse wanda sai ka kukkurda zaka wuce to ita ma ana kiranta akaba to ita abinda aka fi so ga wanda zai jifa anan don a wannan gurin ne ansar suka kawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ake kira bai'atul aqaba a wannan gurin ne akwai dutse a gurin akwai ramuka da amma ji an cike su an gyara gurin ma ba za ka fahimci duk waɗannan abubuwan ba dan babu su to sannan an so mutum zai fa nan ya zama mena tana damansa ka'aba kuma tana hagunsa kuma jamra din tana gabansa sai ya jifi wannan jamra din da tsakonkwani guda bakwai kowace tsakuwa mun faɗi girmanta kar ta wuce girman gujiya ta kasa haka in ta kasa kaɗan ba laifi ta wuce kaɗan ba laifi sannan na biyu da hannun dama za a yi jifan nan na uku za a yi kabbara lokacin da za a yi jifan nan na hudu mutum ya tabbatar wannan tsakuwa jefa ta yi ba sakawa yi ba kuma ya tabbatar ta shiga cikin wannan kwarin ko ta taɓa wannan ginin da ke tsakiya mutum ya wannan shi kenan mutumin da yake kokwanto akan ƙari ko rage ya mai da shi mafi karanci ya ƙara ko ne ko ba sai an ce bismillah ba Allahu akbar kawai Allahu akbar tukabbirullah ala ma hadaku dijjifa daya da wadda jifa ya kabbara kaga za a yi kabbara bakwai kenan kamar yadda ya zo a hadisin Abdurrahman bin Yazid yake cewa yayi haji tare da Abdullahi dan Mas'ud sai ganshi yana jifan jamra din nan babba da tsakon kwani guda bakwai yana yin kabbara tare da kowace tsakuwa kuma ya sanya ɗakin Allah daga ɓangaren hagunsa mina a damansa sai ke cewa wannan shine inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya wanda aka sauka masa da suratul baqara wato yace wanda aka sauka da suratul baqara anan naga ya tsaya su sun gani ne amma ba sai inda annabin ya tsaya kowa zai tsaya ba duk inda mutum ya tsaya shi kenan. wata ruwayan ta Abdurrahman bin Yazid yake cewa yayi haji tare da Abdullah dan Mas'ud sai ya ga ya yi jefa akaba wanta wannan babban jamra da ake cewa kuma ya ga ya dan shiga cikin wannan kwari har sai da ya zo daidai wata bishiya sai ya jifa kwaya bakwai yana yin kabbara tare da kowace tsakuwa sai ke cewa na rantse da Allah wanda babu amota da gaskiya sai shi a nan ne wanda aka sauko da suratul baqara ya tsaya wata yake cewa lokacin da ya kai wajen jamra babba sai ya sanya ɗakin Allah daga hagunsa ya sanya komi na adama ya yi jifa da tsakonkwani guda bakwai yace hakanan wanda aka saukoma da suratul baqara shi ma anan ya tsaya ya jifa hadisin bukhari littafin haji babin jifan akaba daga batsanul wadi hadisi milamata 1747 babin wanda ya jefi jamra da tsakonkwani guda bakwai hadisi milamata 1748 ko babin wanda ya jefa akaba kuma ya sanya ɗakin Allah a hannunsa na hagu a hadisi mai lama 1749 da ko babin wanda yake kabbara tare da kowace sakuwa in ya jefa sai ya yi kabbara hadisi mai lamba ta 1750 da ko musulun a cikin littafin haji, babin jifan akaba daga baɗan luwadi kuma ka'aba ta kasance daga hagunsa kuma ya kabbara tare da kowace sakuwa hadisi mai lamba ta 1296 to idan mutum ya gama da wannan kaga yayi jifa dama ko mun ce wurin jifa nan guda uku ne hmm. amma an tsallake guda biyu an jefi babban kaga kenan ranar goma ga wata jamra ɗaya ake jifa sabanin kwanakin mina da ake jifan duka guda ukun a jere kuma kowace tsakuwa bakwai bakwai wato kowace rana za a ashirin da ɗaya amma ranar goma ga wata jamra ɗaya ake jifa babbar sannan kuma da tsakon kwani guda bakwai to idan mutum ya yi wannan jifa ɗin to lokacin jifa mun ce an so a jefe shi ne da hantsi kuma a ranar goma ga wata sauran ranaku kuwa ba a yin jifa sai rana ta yi zawali kamar yadda jawabi ya gabata sai dai ga waɗannan raunana da muka gabatar da hadisai guda bakwai da suka ba su uzurin cewa ana iya yin jifa ko a fito da su su yi jifa kafin wannan lokaci wata ruwayan ta musulun ma wanda ya rawaito yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi jifa a ranar goma ga wata da hantsi sauran ranakun kuwa ya yayi jifa ne bayan zawali to abu na biyu da za a yi bayan jifa shine sai yanka hmm. mutum ya yanka ko a yanka masa kuma mun san abubuwan nan da za a yanka akwai abin da ake yanka akwai abin da ake sokewa kaga kamar raƙumi soke shi ake ita saniya ce akai kauli biyu cewa tana da inda ake soke ta tana da inda ake yanka ta sai kuma tunkiya da rago da akuya da dan akuya su kuma sai dai a yanka ba a sokewa kamar da malamin risala ya faɗa ka kenan abin ya kasu kashi uku abin da yake yana karɓar suka abin da yake karɓar yanka amma an fi son a yanka abin da yake karɓar suka da yanka amma an fi so a soke da kuma abin da yake karɓar yanka kawai baya karɓar suka ka kamar raƙumi hmm. shi an fi so daga tsaye a ɗaura kafafuwansa na gaba a lankwashe ɗaya a jawa mutum abin din kawai sai lima wuka a gurin da ake bukata juya ta hmm. shi kenan shi ya isa haka akwai kuma da sai an kwantar da shi an sa wuka an yanka to kamar shi rakumi yana da wannan ita kuma saniya asali yankawa ake yi wasu na ga tuwon an soke ta fa aka ɗaga mutum iya cikin makogwaron ta ya zira wuka ya juya hmm. kenan ya isa ko sai an yanka wasu malamai suna ga a ita ma asali a yanka ta ne kamar yadda kuma kananan dabbobi su ba a soke sai dai a yanka to idan mai hajji ya gama wannan jifa sai i yanka hadayarsa ko kuma ya soke raƙuminsa abubuwan da ake amfani da su a gurin in an ce shatu a larabci ya haɗa rago da tunkiya da akuya da ɗan akuya hmm. sannan sai kuma akwai raƙumi ko taguwa sannan akwai sa ko saniya wannan wajibi ne akan mutum biyu wanda ya tamattu'i da wanda ya kira ni. amma mai ifradi shi ba ruwansa da wannan maganar yankan shi sa su ma suke kiransa wai hajjin marowata alhalin ba hajjin marowata ba bane ba zai rowa tun da ya tafi haji kawai da ya yi ifradi ne kuma haka sunna ta ce ayi shi sa Allah ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaisara min al hadi wanda ya tamattu'i da umara sannan ya tafi ya haji wato bayan yayi umara a cikin watannin haji kuma ya tsaya ya haji to iyanka abin da ya sawwaka na hadaya sala ce faman lam ji wanda bai samu ba bai samu hadaya ba ko ba shi da kuɗi ko in yayi sa zai kare fa siyamu salasata ayyamin fil haji sai ya azumi guda uku a kwanakin haji ko kuma a cikin aikin sa ko a gurin can wa saba'atin izara ja'atu sannan da kuma azumi kwaya bakwai idan kun koma ma'ana ana nufin in kun koma gida ko in kun dawo maka tunda kenan zai iya amfani da kwanakin mai na guda uku ya azumin kuma in ya dawo maka ya bakwai din ko kuma a yi eh, waɗancan a kwanakin haji in ya dawo gida ƙasarsu sai ya azumi bakwai sala ce tilka asharatun kamila kun ga ta cika kenan goma ga uku ga bakwai zalika liman lam yakun ahluhu hadril masjidil haram wannan ya shafi ga waɗanda iyalansu ba mahalarta masallaci mai alfarma bane wato ba mazauna cikin garin maka bane to sannan idan mutum zai yanka wajibi ne ya ce bismillah domin sai an yi bismillah wallahu akbar allahumma minka walaka allahumma taqabbal minni idan shi zai yankan da kansa to yanzu akwai abubuwa guda hudu gade ga yankan nan na farko akwai jahohi ko kasashen da sun sa hukuma an yi kwamiti wanda suke karɓar waɗannan kuɗaɗe ko tun a cikin ma biyan kuɗin haji alhazai an saka musu da kuɗin ragon da za su yanka wannan kwamiti sun san hadadin alhazan wannan ƙasa ko wannan jiha ko wannan lokal gama su za su je su siyo waɗannan dabbobi su yanka su rabar da wanda za su rabar su kawo alhazai wanda za su kawo musu da shi alhaji ba sai ya je wajen siyan rago ba kuma sai ya je wajen yanka ko wajen fiɗa ko wajen raba nama ba dan an ɗauke masa wannan wahalar da wannan nauyin an kafa kwamiti sun yi abu na biyu shine akwai kamfaninnika da bankuna da suke irin waɗannan ayyukan za ka ga gasu nan an bubbuɗe su a wajen jifa ɗin da ofisoshin su kawai zuwa za ka yi su baka takarda za ka ga farashin dabbobin sai ka si wanda za ka siya ka ba su su baka ka cikiyar sai ka ba su su baka tela cewa ka biya sai su aika da waɗanda da aka siya sai a je a yanka ka ganin ko dabbar baka gani ba hmm. amma dai suna cewa su amintattu ne gwamnati ta yadda ba sa ha'inci ba za su ci maka kuɗi ba hmm. kuma waɗannan haka ne domin ragonka guda ɗaya fi ƙarfin hukuma ta cinye maka shi sannan na uku shine alhaji ya tafi da kansa mayanka bayan ya gama jifa hmm. ya je ya ga raguna ya taya yadda muke kalatsa bayansa ka ji mai maiko ne ko mai mai nawa wannan a siyan maka a danne maka ka yanka ka biya mahauci ya feɗe maka sannan ka ɗauki abin da za ka iya ɗiba na nama ragowan ka raba wa mutane ka kama hanya kai tafiyarka ita ce hanya ta ta uku hanya ta hudu a cikin alhazai ɗin a samu wasu su wakilci wasu ku goma ne a gurub ɗin ku ko ku sha biyar sai ku wakilta mutum biyu ku ba su kuɗin su je su sai muku waɗannan dabbobi sai muku yanka sannan su ɗebo muku iya abin da su ɗebo muku na nama ragowar su bashi a nan domin ana zuwa a tattare a zuba a cikin firiza a je a rarraba shi a ƙasashe ga waɗanda suke bukata ko a kawo shi cikin garin maka a rarraba mutane abu na biyar ma shine a yi yankan a cikin garin maka mutum ya bari ba zai yankan a nan mina ba sai ya zo maka ya siya ya yanka a nan cikin jama'a yadda za a samu masu cin naman da yawa don wasu kan zo su ɗauka a Minan. wasu kuma ba sa iya zuwa minan su ɗauka to in ka yanka a maka kaga ka sauƙaƙa wa mutane ko masu buƙatar naman sun fi yawa a maka tun da nan gari ne nan ku dama guri ne da ba ma ka ganin kowa a gurin ba ma'aikaci ba sai a lokacin aikin haji kawai to wannan shine abin da ya kamata ta ɓangaren yanka kuma mutum zai iya ci daga abin da iyanka ɗin nan kuma zai iya sadaka ko sadaka kawai bai ci ba amma abin da aka fi so kai ma ka ci daga abin kamar yadda Allah ya baka dama ya ce fakulu min ha sai ya ce wa ta'imul ba'is al-faqir kuma ku ci daga ciki kuma ku ci yadda talaka wanda yake bukata cikin suratul hajji aya ta 28 to abu na uku da ake a wannan rana shine yin aski ko saisaye amma yin kwalkwabo din yafi wato an ce aski ya hada kwalkwabo da saisaye wato kwaskwas da kwaryan molo idan alhaji ya gama yankansa ko ya gama soke taguwarsa ga wanda yake dama ya ta hau kansa to sai ya kokari ya kwalkwabo ko ya saisaye sai dai yin kwalkwabo ya fi ga namiji domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a da rahama da gafara ga waɗanda suka yi kwalkwabo sau uku sannan kuma yi addu'an gafara ga waɗanda suka yi saisaye sau ɗaya saboda hadisin abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yarda yake cewa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ka ji kan masu yin kwalkwabo sai sahabbai suka ce da masu saisaye ya rasulullah domin sun ji kamar ya manta da masu saisaye ko bai sako su ba hmm. sai annabi ƙara cewa Allah ka ji kan masu yin kwalkwabo in an ce kwalkwabo anan fa ba ana nufin kwalkwabo na yau da gobe ba kwalkwabo na aikin haji hmm. kada wani ya fahimci kama ana magana masu yin kwalkwabo kullum kada wani ci to kaga ma kwalkwabo ya fi kenan sai sai ana nufin a aikin hajji ko a umara ba a sauran ba a yawa zaman gari ba zaman gari ka abin da ka ga dama ko ka basu makka ka gyara ta ko kai sai sai ko kai kwalkwabo wannan bukatar ka ce amma wannan na ibada ne shi yasa aka fi fifita wanda ya aske gaba daya akan wanda ya yi sai sai ko ku sai na irin wanda baka ganin gashi ne mm. amma ba wai reza ce ko aska ta zagaye kan ba sai sahabbai suka ce a karo na uku da masu saisaye sai annabi ce to da masu saisaye kaga kenan ya fifita mai yin kwalkwabo akan mai saisaye a wannan hadisi wanda al-Imam bukhari ya rawaito shi a cikin littafin Hajji babin yin kwalkwabo da kuma yin saisaye a lokacin da mutum zai warware aikin hajjin hadisi mai lamba 1727 da imam muslim a cikin littafin hajji babin fifita yin kwalkwabo a kan saisaye da kuma halaccin yin saisaye din hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da ɗaya Sa'autar a wata ruwayan mata abi hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ka ji kan masu yin kwalkwabo sabai suka ce da masu saisaye ya ce Allah ka ji kan masu yin kwalkwabo suka ce da masu saisaye ya rasulullah ya ce Allah ka ji kan masu yin kwalkwabo sai suka ce da masu sai ce dona masu sai sai hmm. ita kuma mace ba za ta yi kwalkwabo ba shi sa ko a lokacin suna malamai suke ga wannan hadisi da aka ce a yi wa jariri kwalkwabo bai shafi mace ba hmm. idan ya mace aka haifa ma to ita ba za a yi mata kwalkwabo ba sai dai kawai a wanke gashin a samo magani a saka saboda hmm. mai yiwa zamansa a cikin wannan ruwan kai ɗauki wani nau'i na cuta a samu detail da wasu abubuwa da likitoci suka faɗa a wanke mata gashin kan amma ba za a yi mata kwalkwabo ba shi namiji shi ne dan kwalkwabo shi ake wa kwalkwabo ita kawai abin da za ta sai ta kokari kawai ta ɗan rage gashin kuma shi ma ba da yawa ba malamai suna cewa in ma gashin ta da yawa to abin da za ta cire ko za ta yanka ko za ta datse da almakashi kada ya wuce gwargwadon gabar ɗan yatsa kada ya wuce gwargwadon gabar ɗan yatsa to kaga alhaji yayi abubuwa guda uku kenan hmm. yayi jifa yayi yanka yayi aski to idan mutum ya wadana ban guda uku to kawai ya je ya wanka ya cire ihraminsa ya sa wando ya sa riga ya sa hula ya aski ya shafa turare duk wani abu da aka haramta masa daga nan ya halatta shi abu ɗaya shine matarsa ba zai sadu da iyalinsa ba don wani ana kiransa a tahallul awwal hmm. wato baka dama karo na farko an baka dama karo na farko ita dama karo na farko shine an halatta maka komai banda matarka ita kuma dama karo na biyu shine hamma kama hmm. idan mutum je ya dawa fiye sa ayi to shikenan hamma ta tasa mata halatta tunda yayi abubuwa guda biyar din amma idan bai waɗana ban guda biyar ba yayi uku daga ciki waɗannan to shikenan zai iya yin komai shi yasa malamai da suka zo wannan guri na cewa to waɗannan ayyuka guda biyar da ake yi a ranar hajjar akbar yawon hajjar akbar wato ranar goma ga wata da menene mutum zai samu dama a ce ya samu yin abubuwa na jin daɗi suna lace sun ma ya ƙazo ta fasahun wal yufu nuzuran wal ya tsawafu bil baitil ka kama Allah ya nuna mana a wannan aya cewa idan mutum ya riga ya yi jifa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake aikata aikin hajin ake gani daga gare shi ayi koyi amma ka dauki ayoyin zaka ga ba za ka iya jero waɗannan abubuwan a jere yadda annabi ya yi su ba hmm. don haka annabi shine mai fassara qur'ani a aikace hmm. shine qur'ani mai tafiya qur'ani mai magana qur'ani mai motsi shine practical na ayyukan musulunci ka gani qur'ani theory ne hmm. amma practical din shine rayuwar annabi ka karanta to annabi ne zai aiki sai a gani yadda annabi ya aiwatar to haka za a aikata da haka shi yake aikata musulunci aikace sahabbai suke gani na'am to Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya dauki wannan nawan shiri da alkhairi ya tsare dukiyarsa da arzikinsa da mu gabaki daya ya zauna mana da ƙasarmu da jihar mu da al'ummar mu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai korewa في المدينة يا خير البلد الحمد لله mai sauraro shirin tambaya